Kimanin 'yan sanda dubu goma sha biyu ne aka jibge domin tabbatar da tsaro a lokacin zaben kujerar gwamnan jihar Kogi da za a gudanar a gobe Asabar. Rundunar 'yan sandan Najeriya dai ta ce ta shirya tsaf domin tabbatar da tsaron lafiyar jama'a a wannan zaɓe na jihar Kogi. Mataimakin Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya mai kula da sashen ayyuka a hedikwatar 'yan sandan da ke Abuja, DIG Satonye Wakama. wanda kuma shine aka turo domin sanya ido a wannan zaɓe na jihar Kogin ga abin da yake cewa. Those who are maybe planning to disrupt the elections. But let's say that we have deployed sufficient policemen from within the state and from outside the state. Ya ce waɗanda ke yin wani shiri na yin kafar angulu a wannan zaɓe, to bari in gaya maka cewa mun sanya jami'an 'yan sandan da ke nan jihar Kogi da ma wasu daga wajen jihar domin tabbatar da komi ya tafi daidai. ya gargaɗi jama'a da su shiga hankalinsu domin kuwa doka za ta yi aiki ga duk wanda ya karya dokar. To ita ma dai hukumar zaben Najeriya ta ce ma'aikatanta dubu goma sha uku da ɗari ɗaya ne za su gudanar da aikin zaben na jihar Kogi Kwamishinan hukumar zaben jihar Kogin Hussaini Halilu Fai ya ce kawowa yanzu sun raba kayan aiki a ƙananan hukumomi ashirin da da ke faɗin jihar Kogin, sannan ya ce sun yi shirin ko ta kwana ga na'urar nan ta tantance masu kaɗa ƙuri'a wato katrida domin gudun ɓacin rana. Su ma an riga an tantance su, an kuma ƙara cajin su, an kuma eh, ƙara inganta aikin da za su yi duka wayannan an riga ba mu da matsala eh, ko kaɗan akan wayannan eh, kariri da ɗin sannan muna kuma da isassun wadda eh, spear wadda in allah kiyaye wani abu ya faru sai a yi amfani da su kuma mun samu ƙwararru tara. wato kowane ɗaya kowane gunduma wadda za su yi ta zagawa ranar zaɓe su dubi irin halin da ake ciki in Allah ke an samu matsala su za su gyara nan in kuma bai gyaru ba ne to akwai ma canji wadda muke da su a je fiye da 700 daga karfe 8 na safiyar gobe asabar din ne dai masu kada ƙuri'ar za su fito domin tantance su sannan daga bisani a fara kada ƙuri'ar mustapha nasiru batsari murya amurka daga lakwaja a najeriya